L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Wannan murya matasan Nijar da dama ne za su rika tunawa da ita Fanflex eh, mai gabatar da shiri ɗan jarida ya kasance ɗaya daga cikin maye-mayen masu bunƙasa kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe a Nijar. Da dama ne suka samu sa'ar ganin waƙoƙinsu a radio da talabijin kuma su ne ma aka fi saurare daga wajen matasa a Yamai. Cikin ɓacin rai ne yawancin masoya suka samu labarin mutuwarsa a ranar Juma'a goma ga watan Afrilu a gidansa da ke bayan ruwa mawaka mamman sani adamu na tsofar kungiyar rap mazan fage da kuma hamadel isufu mummuni da aka fi sani da almaida na kungiyar tal national sun nuna juyayi Mai gabatar da shirin nishadi ne da na sani a shekarar 1997 shiga aikinsa. Babban rashi ne ga kafafen yada labarai da kuma mawaka. Haɗuwar mu ta ƙarshe da shi ta wakana ne a yayin taron baiwa 'yan jarida labari da Tal National ta gabatar yana kai da kawo. Mutum ne mai fafutuka ga duk abin da ya danganta da al'adar. Ina isar da ta'aziyya ta ga iyalansa da abokan aikinsa kuma Allah ya shi kansa. Sunansa na gaskiya Yahaya Umar Ahmadu Fanflex eh, ya kasance kullum mai son kiɗi da waƙa wani lokaci yakan kaucewa darussa domin ya samu damar halarta tsawon minti biyar cikin wani shirin kiɗe-kiɗe na tambara daga nan ne ya runguma aikinsa daga baya ya shiga makarantar iftik domin samun diplomarsa ta aikin jaridanci. Abdullahi Bunga abokinsa na kud da da ke shirya shirye-shiryensa ya ba da labari cikin kaɗuwa da zulumi kan yadda rasuwar abokin matarsa ta zo da ke fama da rashin lafiya. Fan gaskiya ne yana jin jiki, rasuwarsa ta zo ne kai tsaye. A maritan ranar Juma'a wajen karfe shida na yamma yana tare da abokansa suna shan shayi sai koma cikin gida a balbalin kofar ɗakinsa sai ya soma jin jikin shi ba daidai ba ya soma aman jini kuma ba kowa a kusa. Bayan mintuna goma sha biyar zuwa ashirin wani makwabcin shi da ke wucewa ya lura da shi a jingine bisa kujerarsa ashe har ya karɓi kira Ila Sefarti. Haka ne umar Amadu ya bar duniya tare da barin ɗiyansa maza biyu tawaye da kuma masoyansa da wannan murya sa ta ƙaunar hip hop ɗin Nijar. Allah sa kwanciya huta ce amin.